أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبيد الأرحام وما تزداد وكل شيء إنه بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا bakwai ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da shida ga watan goma shekara 2019 a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah yi ji Allah ya masa rahama Allah kuma ya kaya huta mana babi wanda ke magana akan babu fadlil ju'i wato wa kushunatul aishi والاكتفار على القليل من المعقول wanda wannan shine babi daga cikin babubbuka na 56 a cikin wannan littafi za mu tashi hadisi na ɗari biyar da wato sha bakwai a bugu irin nawa wa'an abi abdullahi jabir bin abdullahi ƙala yake cewa ba a sana a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya aike mu wa amarra alaina ya ɗora jagoranci a kanmu jagorancin wa A ba ubaida shine abu ubaida aminin wannan al'umma radiyallahu anhu ya ɗora su ja wannan tafiyar ne na talabta irin likurashin don mu je mu taro ayari na ƙurashawa idan an ce al'ir shi ne alƙafilatu minal jimal allati ta hamilu wani ayari na raƙuma wanda yake ɗauke da raƙo da abinci shi ake ce masa ayari yake cewa wazawadana ya ba mu guzurin jiraban burga mai min na dabino lam ji lana ghayrahu bai saman mana wani guzuri ba da zamu wannan tafiyar in ba wannan burga mai na dabino ba akana abu ubaida ta abu ubaida ya kasance yudina ta tamaratan wannan tawagar kowa sai ya dauki dabino ɗaya ya bashi faqila sai aka tambaye mai ruwaya sanda yake ba da labari aka ce kaifa kuntum tasna'una bi'a za ku yi tafiya idan lokacin cin abinci yayi guzurin dabino kwaya daidai ake ba mutane a matsayin shine abincin su amma a ce da rana lokacin cin abinci yayi kana buƙatar ka ja girki sai a dauko dabino kwaya dai a baka a ce shine abin da zaka ci dare yayi kana buƙatar abinci sai a sake dauko dabino kwaya dai a baka Shi ne abincin da za zaka ci to sai aka tambaye shi aka ce to dabino kwaya ɗaya to ya kuke yi qala sai ya ce na ha kama ya musu sabiyu ya ce idan an ba mu mutum ba da an ba shi ba yake sa ba ya tattauna kawai ya haɗe a'a mutum haka yake sa baki ya dinga tsotsar ta yadda kaga yaro yana tsotsar alewa ko sun a bakinsa har ta ƙare haka suke ma dabinan yace summa nashrabu alaiha min alma bayan mutum ya gama tsotsan dabinan ya kare sannan sai mutum ya zo ya sharuwa wannan dabarar ne za ku ga hatta mayaƙa na sojoji sun gane cewa dabino yana daga cikin abubuwan da ke iya rike ɗan adam lokaci mai tsawo ba tare da ya haifar masa da kowace irin matsala ba ya ce fatakfina yawman ilal layli kuma cikin ikon Allah da biyu ne kwaya ɗaya da za a ba mutum ya tsotsa in ya gama ya sha ruwa daga safa zuwa dare sai ta ishe shi wa kunna nadribu bi isin al qataba mun kasance muna bugu da sandunan mu ganye na bishiya thumma nabulluhu bil ma'i sannan sai mu jika shi da ruwa fa na'kuluhu sai mu ci wannan gayin qala sai jabir dan abdullahi yake cewa wan talaqna sai muka tashi ala sahilil bahar muka je bakin teku fa rufi'a lana sahilil bahar sai aka dauko aka dago mana a bakin teku sai muka hango ka hay'atul kasibid dakani kaman wani tudu na yashi wanda yake babba yace fa ataina mun zo bakin kogi kawai sai muka ga wani katon abu yadda kasan tudun yashi yace muna zuwa fa'ida hiya dabbatu sai gashi wata dabba ce wannan idadin al ce tud'a du'a ana ce mata al'ambara. da haka al'ambara ɗin din nan samakatun kabira haka suke cewa kifi ne babba na haka ka iya fassara shi kace giwar ruwa wato suna zuwa bakin kogin ko kwanan nan ba ku ga wani katon kifi ba kudancin nan da ya mutu da aka ji ana ta da zarto irin indin nan na yanka katako haka za ka ga mutum ya zo ya kamfaci iya abin da zai kamfata ya gaba ai malam Allah yana da halittu wanda ya bar ma kansa sani ya ce wato faƙala abu ubaida ta maitatu fi abu ubaida ya ce to ai wannan matacce ne sun maƙala bayan ya ce matacce ne sannan sai ya ce bal kai eh, bari na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu ɗan saƙo ne na annabi muhammad wa fi sabilillahi kuma muna kan tafarkin Allah ne wa qad kuma an buƙatar da mu fa akalu sai suka ci wannan atan kifin yace fa aqamna alaihi muka tsaya wajen wannan giwon ruwan Wani hannu salasu a mun kai mu uku. amma da suka dinga ɗiban wannan kifin yace hatta saminna sai da kowanne a cikin bai yi ƙiba kafin mu ban wannan wajen an gane kaga katon kifi ya kai katon kifi ko yake cewa wal qadara aituna yace na gamu nagatarifu muna kamfata muna kamfata adduhuna mai min waqbi ainihi daga idan wannan kifin bil da manya manyan jakunkuna ko guga aka za a zo a sa idan kifin a korko mai wannan ka tsa'u min alfidar haka muke yanku wani bangare bangaren da za su je su yanku yake ka sauri auka kadarin sauri idan za su je su yanku wani bangare wanda za su yi amfani da shi wanda suke yankowa ya kai girman sa a jikin kifin yake cewa aka akhadha minna abu ubaidata akwai randa abu ubaida ya kama wani da ya kama wato 13 rajulan mutum 13 fa aqadahum fi ga ainihi Ya ce su shiga cikin idan kifin da suka kwashe man da ke cikin sa ce mutum goma sha uku sai da suka iya shiga cikin idan wannan kifin kaga kifin ya kai babba kuwa a ce idan kifi kadai mutum goma sha uku za su iya shiga cikin idan sa kwara ɗaya su zauna ai malam ka san ku wannan kifin ya kai katon ki sai yake cewa wato wa aka da dila'an min adla'ihi sannan ya ɗauki haƙarƙari daga cikin haƙarƙarin kifin fa qama ha sai miƙar da haƙarƙarin ثم رحل أعظم بئير منا فمر من تحتها sai ya ce raƙumi ya taso ya wuce sai an nemi raƙumin da ya fi kowane raƙumi tsawo idan aka tsayar da haƙarƙarin wannan kifin to saboda yadda kifin yake girma haka raƙumi yana tsaye na zuwa ya wuce ta haƙarƙarin kifin shine yake cewa wata zawwadna muka yi guziri min lahamihi wa sha'iqa wato daga ainihin wato naman wannan kifin da kuma wato abin da ake yanka falan ma qadimna almadinata lokacin da muka zo garin madina atena rasulullahi ko kuma sahabbai haka suke duk abin da ya faru to kuma inda za a dangana wajen neman hallu na ƙarshe dole sai an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen annabi suka ce fa na zalika lahu muka ambatar wa annabi wannan fa sai annabi ya ce musu huwa rizqun akhrajahu Allah lakum wannan ba komai bane arziki ne kawai Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu shi yasa nace muku zuhudu shine in babu ka hakura idan Allah ya kawo halal kai amfani da shi ba tare da wuce gona da iri ba kaga san da babu dabino kwaya ɗaya ɗaya tsotsa suke yanzu kuma na Allah ya kawo kifi sun ci har sai da kowa ya kiba ko kuwa wannan shine zuhudu sai yake cewa fa al ma'akum min lahamihi shay'un shin kun taho da wani abu na naman kifin nan fa imuna mu ma ku ba mu muti yace fa arsalna sai muka aika ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga annabi min wani abu na wannan kifin da muka yi guziri fa aka lahu shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Da haka wannan hadisi al'imamin muslim ne 'irwaitun shi aljirabu wi'a'un min jirgin jaka ne na fata ma'arufin sananne wa huwa bi kasar aljimi wa fatiha wal a ay kasara afsahu ya fi fasaha a lugar larabci qawluhu namussuha bi fatihi al-mim wal qabdi wato da na musu ha muna tsotsa da fatihi Na masu ha. walƙasbu shi ne warakun shajar ma'aruf ganyen bishiya ne sananne ta Akulu ibul wanda raƙuma ke ci to haka suke kakkaɓo wannan ganyen na dabbobi sai su jiƙa shi da ruwa sai su kuma duka dan an fita ba dan addinin Allah shi yasa malam ba matsiyaci a duniya wanda zai kafa gaba da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakku ɗauka kakku rage fa laifin da suka mai 'yan shi'a dan mai suka tashi suka yaɗa addini shikenan kawai din da ka ga addini a duniyan nan wanda suka kai ga sahabbai ne da haka laifin sahabbai dan me suka tashi suka yada addini shine kawai laifin da suka mai shiya Allah ya shiryar da mu to dan haka sai yake cewa wal kasibu at-tallu tudu min ar-raml na yafi wal waqbu bi fatihi al-wawu ithan al-qafi wa ba'daha ba'un muwahada ba'un qaya daya wa huwa naqratu al-ayn shine ramun gidan kifin wal ilalu ilal din nan shi ma aljirar wato wato a wani yanki walfidaru bi kasr al fa'i wa fath al shi ma yanki da haka rahal al bi takfil bi takfif ha'i ay ja'ala alayhi rahal ya sanya raqumi ya tafiya al washa'iqu bi shin al wal qaf shin al nama alladhi tubi'a li yuqtad minhu naman da zaka yanku. don ka ci gaba da tafiya a halinka na guzuri shine ainihin wato a alwasha'ik wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana halaccin kamar yadda malamai suka faɗa wato cin ganimar zuciyar kafirai waɗanda suke muhari waɗanda suka ɗauki makami suna yatsatsu hadisi yana nuna haka a jiya karatun da muka yi mun mai shi a tahaddi wani a su ya ce malaman sunna yanci da addini na ce ai ba danci da addini irin farawon kuɗin mutane da sunan kumusi an gane din da kaga Allah ya ambaci kumusi a Qur'ani a suratul a suratul anfal magana gani mai wani yazo ya ce wa mutane kawai in ka je ka samu kuɗi ka kasa a kudu biyar ka rike kudi ka bashi eh wannan barawo ne barawo ne ba nasi daga Allah ba nasi daga annabi wai kuma wai har san shi'a yana da bakin magana ya kallon malaman suna ce masu ɗanci da addini ga ɗanci da addini original da haka hadisi yana nuna mana wato mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda wajen abin da ya shafi ya ɗauki abinci ya ba mutane kaɗan amma abincin yana iya ainihin wato isassu inda kun ga a farko da suka tafi dabino ne kwaya ɗaya za a baka ka tsotsa idan ka gama kuma in ka sha ruwa ka ji ya rike ka daga safe kuma har yamma sannan hadisi yana nuna mana halin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance a kan shi na taka tsantsan da duniya da kuma karanta ta a farkon al'amari da yin haƙuri akan yunwa da yanayin da suka samu kansu na rayuwa sannan abu na hudu da hadisi yake nuna mana wahalar da sahabbai suka ɗauka wajen sai sun ga sun yada addinin Allah kakkace za ka so kai aikin da'awa amma kana so za ka hutu yana daga cikin abin da ya haifar ma da'awa matsala yanzu ahalin sunna karatu ya musu yawa da sun dawo cikin gari gardadame kawai suke yi tsakanin malam wane da malam wane matsalar da ya kamata su yi wa junansu uzuri an gane ba za su yi wa juna uzuri ba sai dai su ta gardar dami saboda karatu ya yawa ba za su iya fita ba su je wajen gari da awa saboda kowa yana gudun wahalar da ake fuskanta a harkar addini don haka sai masu miyagun aƙidu suka gane wannan sai suka bar cikin gari sai suka koma ƙauyukan wajen yadda za su yada sharrinsu Allah ya kiyaye sannan hadisi yana nuna mana halaccin istihadi idan ka yi istihari kuma ba laifi ba ne yanzu yanzu idan ka ga abin da ya fi zama daidai sai ka bar wancan istihadin sai ka dawo wannan istihadin shi ya sa alimamu shafi yake da mazhabin jadid da kuma mazhaba wacce take kadim mazhabar shi kadim wacce take kafin ya baro ya dawo misira? da ka da abin da ya faru a misira daga baya bayan ya dawo ana ce masa mazhabar imamu shafi'i al-jadid domin akwai abubuwan da yake da suna fahimta a wancan karan farko daga baya ya tanda shi ne makai magana da wani yake cewa wai wani ya rubuta littafi a kanta na kudatul albani na ce kayan haka ne kowane malami ma a duniya za a rubuta tattana kudatul shayi na ce malam albani ya inganta hadisi ya dawo daga baya ya fahimci bai inganta ba saboda dalili kaza ko ya ce bai inganta ba daga baya ya dawo ya inganta na ce in dalla a rashe wannan yana nuni akan tsoron Allah shi ba shi bane farko daga cikin malamai da mutum zai yi fatawa ya gane matsayin fatawar ya dawo jin in ka ga mutum a ilimi ya daskare bai karɓar canji to wannan yana nuna ko dai bai san karatun ba ko ba Allah yake nufi ba an fahimta ai wannan shine saboda haka kun ga a farko lokacin da suka zo wajen wannan daba ai shi abu ubaida ya ce musu ai matacce ne yana ganin bai kamata a shi ba sannan ka ba sai canja wannan ra'ayi to da haka kullun ka zamanto kana kirda dan abin da yake daidai ne da haka ba laifi bane in ka tsaya kan fahimta yanzu gobe ka ga fahimtar da tafi karfin dalili ka ajiye ta ka ɗauki abin da ya karfin dalili ba gajiyawa ba ne amma shi wani yana ganin inda ya riga ya faɗi magana mutane suka ci gobe ya fito ya ce wa mutane ya tafi da kawai na ra'ayin ya canza ina ai bai yiwa su yan mazan jiya ne in suka faɗa ɗan lata ta gayyar wa lata ta sannan hadisi yana nuna mana kulawan Allah subhanahu wa ta'ala da kariya da yake ba su haɓɓai da kuma karrama su ta yadda lokacin da suka shiga cikin matsala ganye ake kakkaɓowa a jika a kwaba a ci sai ga Allah ya koro musu arziki wanda kafin su bar inda suke sai da kowa ya ba wannan kulawa ce ta Allah bisa ga ka'ida na inna Allah yudafi wa alal ladina amanu gwargwadon yadda mutane suke da imani da alaka su da Allah gwargwadon yadda ko da yaushe in musiba ta taso irin kariyar da Allah zai dinga ba su gwargwadon yadda mutane suka yi nisa da Allah idan al'amuran su ya taso to gwargwadon kuma yadda za su dinga samun kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan hadisi yana nuna mana cewa mataccen ruwa halal ne an gane sai yan kala kasu su ne suka ce ba za su ci ba sai an yanka saboda ka'idan hurmat alaikum mai maitat wa damu haka suka ce alamai suka shi ma kifi ya shiga ciki an gane amma kuma kasu manta ba suna cin kwari a waki shi waken kwaron da ake ci a wake shi ma ba ce ba <laughs> Allah kiyaye ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kawo masa shi ma ya ci saboda haka in ka kada tun da dan ruwa ne ko do ko dorina ko kuwa ko duk wani abu da ya ruwa yake rayuwa kaga ya mutu bai lalace ba ko bai samu yanka ba da bakulahu hani amariya kawai ka ta gaba da ɗiban in yana da yawa kai ma yadda ka ba wurin sai ka yi kiba wa ana asma binti yazidin qalat take cewa kana ummu qamis rasulillahi ar-rubi ya kasance bakin wato rigar mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama ar-rubi ne ar-rubi bis-sadi war-rusbi sini wa huwa al-mafsil shine maraba bainal kaffi was sa'i tsakanin ainihin wato tafin hannu da ainihin wato damɗe, rawahu abu dawuda wa tirmidhi sai dai malamai sun ce wannan hadisin bai inganta ba an gane tawfiqin sa al-imam abu dawuda ya fitar da shi da al-imam tirmidhi da isnadin da'i saboda a cikin sa akwai wani mutum da ake ce masa shahr bin haushab malamai sun ce din da kaga wannan shahr ko idan ba an samu hadisi ba yana da shawahidu a wasu wurare to ba za ka iya inganta ainihin wato hadisi ba sai hadisi na gaba wa an jabir kala yake cewa kunna yawmal khandaq na hafiru mun kasance ranar khandaku to khandaku shine rani sai shashewa abdullahi da ya buga da su sarki yin fa a yakin da aka yi a alƙadawa yake cewa fa wallahi laula kan daƙun wa mumarradun amikun tsawilun lasta halu habal kuwa yace na rantsi da Allah laula kan ku. ba don rami da suka gina ba ramin ma amikun tsawilun gashi da tsananin zurfi sannan kuma gashi sun masa dakin yace a ranar lasta halu habal kuwa da sai mun mayar da su kura irin ta taga yadda za mu fatattaka kasan gari ya waye idan wannan kai gudu za ka ga wani haske ya fito za ka dinga ganin wasu abubuwa na jujjuya a haka ranar shi abdullahi ya ce da haka za mu mai da wa'incan abubuwan gaba to kada mu manta cewa ana cewa khandak sannan ana ce masa gwalalo wannan a munasaba ce ta yakin wato ahzab da aka zo ahzab jam'i ne na alhizb kungiyoyi ahzab a wannan yakin ne Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul ahzab domin wannan kamar yadda yake faɗa kunna yau malkan da na hafin mun kasance muna haƙa ramin ranar yakin handaku to wajen haƙa ramin nan fa awa saba'in da uku aka yi ba wanda ya ci abu tsakanin annabi da sahabbai awa saba'in da wani abu saboda taro kafiran duniya suka yi kamar yadda kuke gani jiya shekaran jiya ina jin bacci da daddare wajen karfe goma sha biyu na rabi akwai wani malami a bahrain ana ce masa addakur hassan al-husaini dama na saba bibiyar sai na ga yi. wani program shi ne al-muktasar al-mufi wani sai dan kawo wani abu wanda ya shafi rayuwar tarihin rayuwar zakir nan ne yake kawo wa cewa limaza sara zakir nan kai habiyar ta yaya aka yi zakir nan ya zama ɗan ta'adda a duniya ta yaya ya ce ba don komai ba saboda ba wani maluki yanzu a doron duniya da yake iya muƙawama daga kowane irin addini yake ko ma ba ka da addini sai da na in ka tattauna da shi ya kai ka kasa duk wani littafi da wasu masu addini suka rubuta yakan ɗauki littafin ya haddace fiye da yadda masu littafin ba za su iya yi ba da shafi da nan ba da komai yana ɗaya istihdarin shi Allah ya ba shi wasu zakira sanda din ya ga dama wasu ma sun zo gaban shi sun tsaya a matsayin ba su yarda da Allah ba kaga wannan shi yafi wahala dan shi wanda bai yarda da komai mai zaka ja mai ya fi komai wahala amma za ka ga ba sa barin wajen shi nihayatul niqash sai kaga mutum ya musulunta yi kokarin a harkar sa ta da'awa ya nisan ta da shiga harkar siyasa a ƙasar indiya tashasta da ya tashi ma abin da ya sa masa suna 50 kowa yana kallon yanfan da ya fara munazarorin shi wajen munazarorin da musulmi da wanda ba musulmi ba haka ake zuwa ba wanda yake kowa haka za a zauna ana saurara yanzu an lissafa cewa tashar shi 50 sama da mutum miliyan 20 suke kallon ta a duniya sai da aka waye gari babu wani gida a indiya da ba za ka samu akwai tashin pcb ba ana tattauna masa'il na masa'il na zakir nan ana faɗa ana cewa takan yi ka samu ɗalibin da ya kuku yakan wuce malamin shi to akan zakir nan an samu domin ɗalibin shi malamin shi shine ahmad dida sun haɗu da shi kafin Ahmad Didar ya bar duniya sai da ya faɗa ma Dr. Zakir nan ce aikin da na yi a shekara arba'in da wani abu Ya ce a shekara hudu Dr. Zakir na yayi aikin da na kasa yi a shekara arba'in da wani abu kun ga wanda ke nufin Allah ke da ya fito ya faɗa wa duniya gaskiya Ya ce Dr. Zakir na lokacin kafin Ahmad Didar ya taso a shekara hudu abin da ya a TV ya fi aikin da ya a shekara arba'in so haka ka kakka ɗauka cewa falala a hannunka take kai dai ka zama mai kafa abu shikenan ka tafi wanda Allah ya ga dama ta hannun shi ya da abu ya da abu amma haka aka zo aka tsangwame shi kuna kallon irin yadda yanzu duk duniya sai sa a kai shi aka ce dan ta'adda ne irhabi ne ƙasar indiya ta kore shi daga ƙasar bayan kafin kura a tantin aka yi na a kashe shi ya samu ya tsallake bar ƙasa sannan duk ƙasar da ya tafi gudun hijira bayan ya ba ƙasa haka ake rubuta a gwamnatance a ce ana so wannan gwamnatin ta bayar da shi a dawo da shi a kai shi kuma duk musulmi kowa yana kallo a duniya ya ja ba ya shi akwai harin da aka bi aka tayar a wani gari da wanda ya je ya kai harin laifin da ta zakir na wai saboda wannan mutumin yana kallon tashin TV shi wai shi ya sa shi tashin TV ka ba mutum yana gida kai kana wani guri baka san shi ba bai da alaka da kai saboda yana kallon tashar ka sai ya kace kai kai ya ka shi wallahi mallam in ka ji abu kamar yadda mawaƙi ke cewa limiti da haza ya zubul qalbu min tamari ga mutum Allah ya bashi baiwa yayi yi karatun likita ya haƙura a maimakon ya zama likitan jiki sai ya zama likitan addini likitan addini yanzu wannan abin yana nan wasu daga cikin mu musulmi su ma taimaki da ta nan da addu'a halin da yake wani shi bai ma san wani abu yana faruwa ba saboda galibin mutane abin da ya fi damun su ko a social network za ka ga matsalar su ta siyasa ta abincin da za su ta fi damun su ba maganar addinin su bacci a gaban su yasa Allah yake ta haɗa mutane da masaran nan yau kuka da ita gobe ta kada kai ji ba ita bargadi haka ake irin wannan taron dangin a tasowa addini bayawa aka saba shi ba kuma har yanzu ba wanda zai iya ce masa cikin abin da ake tuhumar da ta zafi da shi na laifi ga evidence ga dalili babu amma dai kuma dama a yi haƙuri sunnar Allah ce yana da wahala mutum irin da ta lafiyar nan Allah ya masa wannan baiwa kuma Allah bai jarrabe shi ba yana da wahala zai yi wahala to shine a wannan yakin da aka zo aka yi taron gangami aka ce sai an karar da annabi da sahabbai a garin Madina annabi da ya kalli cincirin dan kafiran da suka so fada da su kan gaba da gaba bai yi dan ba maganan ninkin ba ninkin ba a'a tazaran tsakaninsu da musulmi ya wuce ka tsaya kana misali annabi ya kira taro ya ce ya za a yi wannan matsalar ta taso ya za a yi yana shawara da sahabbai shine salmanul farisi ya ce mu a ƙasar farisa idan irin wannan yakin ya taso mukan haka rami ne mu zagaye garinmu da shi shi yasa idan ka ɗauki map za a nuna maka ga yadda madina take a lokacin ga inda take kuwa. za ta inda ba za ta shiga ba duwatsu ne to ta inda take shigan nan annabi ya ɗauka shawara da shi da sabai suka zo suna haƙa rami ga wajen haƙa ramin nan ne suka yi awa saba'in da wani abu don su kare kansu daga harin da za a kawo kai kana nan ta bakin mala albani allah ya ji kansa ce inda sunan nan haka ake yin ta ba jarrabawa kawai ka dinga damkar dambun kifi da dambun nama kana sha kana ɗeba lome ce ai fir'auna ma sai dawo daga duniya shi daga layara yi da lafiya ko kuwa yawa in dai dama da gaske da kai addini to ka shirya rigima ce a gabanka yawa duk yanayin da ka samu kanka na rayuwa sai kai yi haƙuri ran da daɗi ya zo a yi haƙuri ran da wahala ta zo a fuskance ta nihayatul maqam kuma in bakai ta sa'a ba ma sai ka jira abin da zai same ka mu kuma dama mun san kullun yi bana illa ma kataballahu lana huwa maulana idan haka zamu ga cikin suratul azab da Allah ya tashi sai ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya ku masu imani ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya akan ku sai ya ce iz ja'atkum junudun lokacin da rinjina ta kafiran duniya ta zo muku Allah sai ya ce fa arsalna alaihim rihan ni kuma sai na turo da rinduna ta iska wa junudan lam tarawha da wata rundunar da idan kuma bai ganin ta wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yana kallon irin aikin da annabi da sahabbai suke na hatsara ne yadda za ka kare kansu daga matsayin da za ka kawo musu wannan hari a ranar ne Allah ya ce isja'ukum min fawqikum an zo muku ta sama wa min asfali minkum an zo ta ƙasa duk ta inda ka motsa kana kwance kibiya ka ji tana sauka in ka tashi idan kana so ka gane misalin kamar yanzu a ce wani bala'i ya faru a gari duk ta inda ka motsa tsaron harsashi kawai ne kana kwance kana jin ana ruwan harsashi in ka miƙi ruwan harsashi shi ne shine uku min uku min asfalakum Allah ya ce wa izzagatil qulub wa zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir lokacin da idanu ta fito turu mutuwa ta zama kowa wuya Allah ya ce wata zunnuna billahi gununa to nan ne fa kowa ya ta zato ga Allah iri iri Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna a can ne fa muka jarraba masu imani wa zilzilu zilzalan shadida muka girma su muka girgiza su girgiza mai tsanani to a lokacin da aka samu munafikai kowa yayi surutin da zai in qala ta'ifatun minhum wato wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim mardun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura suka ce kawai rudu aka yi musu kawai an ɗauko su an kawo su a zo a hallaka su wa yadda qala ta'ifatu minhum ya ahli yasri bala maqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqun minhum Ya yaquluna inna buyutana aura. haka wa zasu mutum ya kawo uzurin ƙarya ce wallahi ya rasulullahi na fa manta na buɗo gidana a buɗe kar a shiga amin sata Allah ya ce wa man ya ba aura in yuriduna illa tsara ƙarya take ba uzurin gida ba ne kawai mutum yana nufin ya gudu to a wannan ranar ne da aka zo ana haka wannan ramu sai shi mai ruwa ya ce fa'aradat gudiyatun shadidat sai wata marmara wani dutse shi aka ci karo da ita a cikin rami mai ƙarfin da tsingar wanda gatari bai iya fasa ta faja'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka zo suka samu annabi faqalu suka ce masa hadihi kudiyatu ga wata marmara wani katin dutse an ci karo da shi ana haƙa ramin nan aradat fil khandaq wacce ta bujuro wajen haƙa wannan ramin fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana nazili barin sauka zuwa gare ta thumma qama sannan sai annabi ya miƙe wa batnuhu ma'asubun bi hajar saboda tsabar yunwa haka yasa dutse ya hada ya daure da cikin shi malam in aljanna zaka nema ka tashi ka neme ta wayannan makiya Allah ba za ka zo kana neman aljanna ba haka kawai haka annabi ce ala inna silatan lahil galiya Ta yake cewa wala bitna salasata ayyamin muka zauna kwana uku la nazuqu zuqan ba mu dandana kwana kwana uku idan ka haɗa awa nawa zai bayar eh kwa 70 da nawa awa saba'in da biyu suka yi ba wanda ya ta awa biyu. sannan wani ɗan iska matsiyaci ya zo ya rasa wanda zai zaga ne waɗannan sahabban wallahi shi yasa nake cewa ahli sunna dole su tashi yadda suke ɗaukan matsalar shi'a ta wuce yadda suke kallon ta wallahi sai yake cewa fa haka zan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almi'wal sai annabi ya dauki diga fa daraba sai da ki wannan dutsen fa ada kasiban ahyan sai ya dawo wato wani irin yashi mafi taushi au ahayan ko mafi laushi fa qultu sai ya rasulullahi in ji jabir dan abdullah ya rasulullahi eh idan li ila albayt kaman idni in tafi gida mana tunda kun san idan ana aikin gayya Allah bai yadda ba in ana aiki tare da annabi kawai annabi ya neme ka ya rasa Allah ya ce innal ladina yasta'dinunaka ulaika alladina yu'minuna billahi fa idza sta'adanu kalimani shanin fa'adal liman shi'a da za ka zo kana neman uzuri kana da uzuri kuma annabi ya ce ba za ka tafi ba haka za ka haƙura ka zauna ya ce fa kultu da annabi ya min izini sai na ce limar ati ga matata ra'aiti bin nabi shai'a na ga annabi na wani abu ga tare da annabi ma fi zalika sabrun abinda ni ba zan iya yin haƙuri ma ba inda ki shai'un a wajen ki akwai wani abu faƙala sai ta ce indi sha'iri a wajena akwai gari na sha'iri wa inaqun sannan akwai Ba tinkiya ba zabahatul anaq sai na yanka dan tinkiyar wa tahantu sha'ira sai na nika wannan garin na sha'ir hatta ja'alna al'ama bil burma har sai na muka ɗauki wannan naman muka sa a cikin kunya maji ito annabiya sannan sai na zo wajen annabi wal adinu ƙadin kasara a lokacin gari ya riga ya kakkare wal burmatu bainal asafi a lokacin tukunya tana kan wuta kad da san dudu abin da ke ciki saura kaɗan ya nuna fa qultu sai nace tu'aimul li da zo ya samu annabi sai ya rasu rasulullahi akwai wani ɗan abinci tu'aimun tazgiri ne na da'a don ka gane cewa abincin ba ma shi da rimama kai matakin da'am ba tu'aim ne fa an ta ya rasulullahi ka tashi ka tafi idan ka tashi wa rajulun aw rajulani ka ɗauki mutum ɗaya ko mutum biyu qala sai ce kam huwa ce fa zakartu lahu ya yanayin abincin yake ce, sai ni ambatan wa annabi fa qala sai annabi yace kafirun tsayin! kai kake ganin ɗan kaɗan ne amma ni na ganin abincin yana da yawa qul laha la tanzi al Ya ce ka koma ka ce mata kada ta cire tukunyar daga wuta Walal kubusa sannan garin da ake yin gurasa ko ina kada ta cire shi minan tannuri daga daga tanda hatta ati hatta ati har sai na zo faƙala sai yake cewa ƙomu annabi yana minkewa sai ce ƙomu kaga shi ya lallabo ya same shi ta kunne ya ce dan Allah ya taho abincin nan bai da yawa mutum ɗaya ko mutum biyu shi kuma annabi yana minkewa sai ce so jama'a ƙomu فقام المهاجرون ولا sai muhajir da ده aka miƙe ميكي قبل كده هذا fadakantu alaiha sai na shiga wajen ta maqalat ta ce wai haka kai tanka ja annabi sallallahu alaihi sai ya ce wai haka kai tanki ja annabi sallallahu alaihi wa sallama wal muhajir wa man ma'ahu annabi fa da ya tashi ku ya dibu muhajir kaf da ansar da waɗanda ma suke tare da shi qalat sai ta ce hal sa'altaka hal sa'alaka shin da kadi ya tambaye ka qultu sai ce ina ya tambaye ni ya ce yayin abin abincin yake ƙala sai ya ce udkhulu sai ya ce ku shiga wala tazagadu wala tazagadu kada ku yi turureniya fa da'ala yaqtir al kubuta sai annabi ya fara sai ya ɗauko gurata. ko waina sai ya karya wa ya ji alo alaihin lahama idan sai ya kawo nama ya sa sannan wa yukhammiru al-burmata sai ya rufe yin wata, nur da kuma wannan tandar idan aka da minhu idan ya ɗauka wa yi ƙarribu ila a sahabi sai ya miƙa wa sahabai sun yanzu sannan ya sake cirowa falon ya zal ya tsiru bai gushe ba yana ɗauko gurasa ko waina ya kakkarya ya sa ya zuba nama wa ya garibu ya kamfato miya da nama a zuba hatta shabi'u har sai da dukkan taron muhajir da aka suka sai suka kushe wa baqiya minhu sai rage fi annabi faƙala sai ya ce kuli haza wa ahadi ba inda nasa asabatkum majaa sai ce ki ci wannan yi kyauta da wannan domin mutane lalle yunwa ta same su wannan hadisi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin a wata riwayan ƙala jabir yake cewa lamma hufira da khandaq yayin da aka haka khandaq wannan gwalalar yace ra'aytu bin nabi sallallahu alaihi wa sallama kamata. sai na ga akwai yunwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fan kafa'atu ila sai na tafi wajen matata fa sai na ce mata hal indaki shay'un a jodanki akwai wani abu Bayan ni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khamatan shadida domin na ga annabi ya daure cikin akwai yunwa mai tsanani fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sha'iri sai ta fito da wani birgami a cikin shi akwai sa'i na sha'id na buhaimatun muna da wata yastinkiya dajinin wacce ta saba da mu fa ha sai na yanka ta wa tahantu sha'ra sai na sha'ir sai na nika wannan sha'ir din fa faragat wato ila faraji wa hafi fi burmatiha sai na gama sannan sai na yayyanka sai na sa cikin wannan tukunya thumma wallahi sannan sai na juya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa wajen annabi faƙala sai take cewa la tabdahi ne bi rasulillahi wa mamma abu idan ka je kada ka kunyata ni a wajen annabi da wanda suke tare da shi Fa faji'tuhu sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fasarantuhu sai na asartawa annabi wa kulli sai nace ya rasulullahi zabahana buhaima mun yanka wata yar karamar dabba lana gare mu wa hanna sa'an mun nika wani sa'imin sha'ir na sha'ir kana inda na wanda ke wajen mu fata'al ka anta kai din nan wa nafarun ma aka da wasu nafar da haka in an ce nafar dama jama'ar da daga ɗaya bai wuce goma ba kamar yadda Allah ya ce wa in na ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an fasaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya daga murya faqala sai ce ya ahlal khandaq ya ku mutanen khandaq inna jabiran qad sana'a su'ran jabir ya sana'anta abincin da na kiran mutane ake yi yake cewa fa wato fa hayya hala yace ku taho maji فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم sai annabi ya ce kada ku saukar da tukunyarku wala takhbizanna na kuma sannan garin nan naku kada ku riga ku yi gurasa da shi hatta aji a haske na zo yace fajitu sai na zo Waje annabi sallallahu alaihi wasallama yaqdumu an-nasa annabi yazo yana gabatuwa wajen jagorantar mutane hatta ji'tu mar'ati har sai da nazo wajen matata faqala sai ta ce bika wa bika bika wa bika ma'anan shi shine ta tattauna da shi wajen jayayya da shi dan me kai haka fa sai na ce wato qad alfin alladhi qulti tana cewa ya bakai abinda na baka shawara ba nace in ka je kai sai ce ai haka ne fa akhradat lahu ajinan sai ta fito da gari ba sa qafi sai annabi yi tofi a ciki wa baraka ce Allah ya mu wannan garin albarka thumma amada sannan sai ya damfara ila burmatina zuwa ga tukunyan Ba ba sa wa baraka ita ma tukunyan yayi addu'a yayi mata tofi yace Allah ya mata albarka ثم قال sannan sai ادعي ce udu'i khabizan wato faltakbizan ma'aiki ya ce kawo wannan ainihin wato a gurasan nan ki mayar da shi udu'i wato khabizan ya ce ki kawo wannan ainihin wato a mai muka ce kubusu a khabizan gurasa ko mai kowaina faltak bit ma'aki wato ki yi gurasa da wannan garin ki kawo shi sai ki gurasa wa qadahi min burmatiki sannan wa dahi min burmatiki sannan yace ki ci gaba da turura wannan tukunyan wala tunziluha kada ku saukar da ita wa hum ulufun kuma su nene ne fa yace fa uqsimu billahi mai ruwa ya ce na rantse da Allah la'akalu ya ce dukkan mutanen da annabi ya zo da su sun ci hatta ta rafu har da suka bar shi wani harafu sannan suka juya ta ce wa inna burmatana lalle tukunyanmu la ta gistu kama hiya tana ci gaba da tafarfasa kamar yadda take wa inna ajinana la yukhbazu kama hiya kuma garinmu haka muka ci gaba da yin gurasa kamar yadda yake saboda mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka qauluhu aradat ko qudiyatun bi dhammil qaf wa iskan ad-dal wa bil ba'i al-musanna tahta wa hiya id'atun wani yanki galiza mai kauri sulbatun mai tsauri min al-ardi na kasa wanda la yu'maru fiha al-fa'su ba a yin amfani da gatari yahuda wajen shi yasa sai ya a kawo masa diga wanda mun san diga tana da bambanci da gatari ko wal kafif shine asluhu tallur ramli tudin yashi wal muradu huna abinda ake nufi shine sara turaban ya zaman to turbaya na'iman mai laushi wa huwa ma'ana al ahyan shine ma'anan ahyan wal asafiyu shine al ahjaru duwatsu allati yakunu alaiha al ijru wanda ake dora tukunya akai kenan mai sunansa murhu ko ko kwa? sannan balaraba suna ce masa khali an gane wanda yana daga cikin ma'anan sakinan da aka asali idan sun ce ma mutum khalid ba suna nufin wanda zai dawwama a duniya ba domin saboda za ku ga irin murhun da haka amfani da shi a da za ka ga wani murhu tun da ka taso a gidanku haka ka gani ba san san da aka kaba shi ba ko kwa to saboda haka sai wata dagatsu shine tazahamu sun yi cunkoso wal jama'a wal majaa shine alju'u yunwa wa huwa bi fathil mim wal khamas bi fathil kha'i al mu'jama wal mim alju'u shima yunwa in kafa'atu shine in qalaftu wa raja'tu najwa na koma wal buhaima bi dammil ba'i tasgiru buhma wa hiya bi fathil mim wa hiya al anaqu shine dan wato baita ita ce wacce ta saba da masu gida wasu shine at-ta'amul ladhi yud'a an-nasu abincin da ake kiran mutane a ce su zo wa huwa bil farisiyya asali sun ce kalma ce farisiyya ya kalarabtar da ita wa hayya hala ma'anarsa shine ta'alau wa qawluha bika wa bika kasa khasamatu ta tattauna da shi ta yi husuma da shi wa sabbatu sannan ta aibanta shi tana ganin ta ba shi shawara da ya je ga abin da ya kamata ya sai saɓanin haka لأنها اعتقدت دومن تا قدرت cewa annal ladhi indaha la yakfi ita tana ganin abin da ke wajenta idan ya kira taron mutane ba zai fashe su ba sai ta bashi shawara ta ce idan ka je ka lallaba kai annabi magana a kunne ka ce ya rasulullah akwai wani dan abinci da kai da mutum biyu ko uku zai ishe ku ka kawo shi kuma ana zuwa da aka faɗa mai kawai sai ni ya ce to da ma a taho sai yake cewa fastahayat sai ta dukunya kunya wa khafiya alaiha ma a ma Allah bihi nabiyahu sai Allah sai ya koyi gare ta abinda Allah ya karrama annabansa da shi min hadhihi al-mu'jizati zahira na wannan mu'jiza bayyananniya al-bahira wacce take fin karfin hankali Basaƙa shine ai basaka ana faɗa da sinun da sadu wa yuqalu aidan Bazaƙa akan ce bazaka salasu lughati an gani basaka bisin basaka bisat basaka duk ma'anarsa shine ya tofa abu wa amada bi fathil mim shine ai kasa da yadin fara ikdahi ai wato igrafi ki kamfato wal miqdahatu shine al miqdafatu abun kamfata din wata gittu li ghailaniha sautun saboda yadda sautin je ke ainihin wato tafarfasa wallahu a'lam kamar da al imam ya nawawi yace Allah shine mafi sani wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nuna mana kwaɗaitarwa akan taimakekeniya wajen aiki musamman aikin da zai koma amfaninsa zuwa ga al'ummar musulmi wannan ya nuna yadda annabi ya musharaka wajen aikin alheri tare da tare da ainihin wato sahabbai kun ga yana da damar a matsayin sa na jagora aikin da ya taso na haƙar ramu ya ba su umarni ya ce shi ya zaman sa a gida amma sai ya sa su su yi kuma ya fito ana yi dawa da shi saboda haka akwai abin da yake inna alheri ne to a ka na jagora in ka ce a yi to kuma ka jagoranci mutanenka wajen yin abu wannan yana da ƙarfafa gwiwa wajen waɗanda kake don su zuwa ga aikin alheri da kuma karantar da su sannan abu na biyu hadisin nan yana nuna mana irin san da sahabban manzon Allah suke yi wa annabi Muhammad ko kuwa hadisi yana nuna mana abu na uku kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma idan abu ya faru yana so alherin ya game bai so alherin ya takaito a kan shi shi yasa za ku ga hatta alkiyama idan ya je ƙarƙashin al'arshin Allah ya yi ma Allah a jinjina ya ki masa kirari idan Allah ya ce masa salto a roƙi za a baka mace to za a baka idan annabi ya fara dago da zai fara faɗa zai ce ummati ya rabbi ba zai fara magana to Allah iyalai na ba ko kuma yanzu a Najeriya kowa ta kansa yake ya sa gyaruwar ƙasar Allah ya kiyaye don waɗanda suke ƙasan ba su shirya ƙasar ta gyara ba kowa ta kansa yake duk wanda kaga yana tada yana kumfan baki yana tada jijiyar wuya wallahi zai wahala kaga wai asalin abin da ya sa yake al'ummar sa sai kun gwada shi da mukamin tukunna a bahaushe ya ce ba a yaban ɗan kuturu ya girma da yatsu ko wannan shi ne abin da ke faru Biyar da kake ganin bannan da take faruwa a ƙasar Ina 'yan ƙasar suna ji a ransu cewa kowa ya yadda ya kamata a zo a gyara bannar ko bannar za ta gyara amma har yanzu mutane ba sa jin cewa ya kamata a gyara bannar kowa yana ganin ya kamata ya samu dama ne kawai Shi ne kawai yanzu a ce wai najeriya nan da muke rayuwa a ciki wai wanda yake rayuwa a nijar rayuwarsa ta fi wanda ke rayuwa a najeriya tabbas eh kaje ka gani wala talaucin da ake fama da shi yanzu a najeriya ba a fama da shi a nijar Wala Ibrahim, sai dai ka faɗi da ka sani ko kuwa. Wala eh? Ibrahim, ko ka yi duniya Mala Ibrahim ko ya ko ka yi duniya da ta yanar gizo. An gani? da haka wannan shi ne. Wallahi ina faɗa muku, da ko ba komai yanzu wanda ke rayuwa a Nijar, akwai abu guda hudu da suke yi wa. Kun ga ba su da matsalar ruwan da za su sha na famfo. Mu kuma yanzu nan, inda ake kawo ruwan ma akwai inda ake wata ɗaya ba a kawo ba haka ba ne ba su da matsala ta ɗaukewar wuta babu ba su da matsala ta tsaro kamar yadda ake da ita a Najeriya. Jiya muke magana da wani yace yanzu a godojin Nijar inda suka yi iyaka da Najeriya akwai inda babu sojojin Najeriya. Amma Nijar ta aje sojojin tabbata yadda a tsallaka mata ƙasa ta wajen ba. ba ta yadda kuma in aka ce yau ai an fara harkakin kidnapping din a can amma ƙarya kake in ka je ka ɗauki wani da sunan kinnafin? lokacin da wasu ‘yan uwanka za su tashi suna ƙoƙarin ya za a yi a karɓo ka wallahi gwamnati ba ta zuwa ta kama hannunka in je kuka yi kuka ce sai an kai muku kuɗi za ku saki mutum ko kake? to ku tabbatar ku kuma sai kun mutu ba za ku ƙara yi ba sai abin amma a najeriya sai a kama ta sai je a sanar da jami'an tsaro sai ce to a samu wani abu a kai musu ku san yadda za ku sukan wannan matsalar haka ake saboda haka sai ya zamanto a hanya kana da aminci in kana zaune a gida kana da kana da aminci a daidai lokacin da babu wannan a Najeriya ne eh wal ma'asumu kawai ya zama a sama hullah tsararre shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare to sannan ga matsalar abinci inda kwanan nan shinkafa masara tana dubu biyar da wani abu kawai na jan ce ta koma dubu goma sha uku na rasa sanin ya kai na rasa sanin mai ma shinkafa tana a wani abu na jan ce na ta kai ta kai ko jan ashirin ne ma eh ashirin da nawa ta haura ta yi tsalle ta yi gaba haka ake rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shugabannin ba da gaske suke ba yan ƙasar ba da gaske suke ba duk wanda kaga yazo yana fiki fiki da ido a zabe shi haƙƙin jama'a zai kwato wa mutane haƙƙin su ka bari tukunna sai ya tafi sai ka ga ya kwato haƙƙin zaka zo ka tabbatar da gaske ne saboda haka wani da ya riga kun tura shi shikenan in ya riga ya sha kwana za ga wallahi ba ta kuma yake ba wannan shine abin da ke faruwa a ƙasar mu kuma mun riga muna da matsala mun saba da rashin bin doka da rashin bin ƙa'ida a ƙasar shine sau da duk kuma abin da za a kawo wani tsari sai ka gasu ya wahalar da mutane sau da nan da ka haura huda za ka ga jami'an tsaron nijar iko suke ce musu sau da haka in kaga jami'in tsaro ya taso ya same ka kana mota ya kai bako ne amma kawai igiya zai ja ya koma can inuwa ya zaman shi in ka zo kai za ka sauka a mota ka yi fakin ka je ka same shi in bai yadda da motar bai taso ya bincika an ya yadda kawai ka wuce amma wai shi ya tsaya makan titi yana jiran ka ah, bai yiwa mu kuma nan najeriya da ake sa da drum drum da kome ga an tutu drum din mutum ya wuce so da ba a saba da bin doka da ka'ida ba Allah ya shiryar da mu ana nuna cewa lokaci ya na so mu karasa hadisin nan dan hadisi da ya rage mal alai ba za ta yi mana rangwame mu hadisin nan ba eh wala usman to a sai magana ta ƙarshe maganar rediyon mu da muka yi magana mu'assasan mu ta ashabatul kiram ta bude rediyo amma online ne wanda suke da waya android android za mu yi na wanda suke amfani da waya iphone musamman adadi na mutane da yawan da muka san suna bibiyar karatuttukan ma a kasashen turai wasu sun yi complain za mu yi application na apple din na shi a sahabatul kiram din muna da foundation wannan application ne na da'awar duk karatuttukan mu da ake yi mutum zai ga ana ɗaura su akan wannan application din to shi wannan rediyon a amfaninsa ga waɗanda watakila ko za mu baggari za mu yi karatu ko wasu karatuttuka da muke a wasu gurare tunda muna karatu tsakanin magariba zuwa isha ya kai waje shida a sati to da haka in mutum yana da application din sabon darasi kamar irin wannan da za mu fara za a turo maka notification cewa za mu fara karatu yanzu a masallacin matasa karfe kaza to da haka mutum ko yana ina ne zai iya buɗe application din ya saurari karatun daga sanda muka fara har zuwa gamawa sai yanzu na san akwai wanda suke kan rediyon yadda kuke zaune kuke saurara haka muka fara karatun da su aka gama an gane to da haka insha Allah za mu dan dauki tsawon lokaci kowane karatu sai mun ci gaba da sanarwa har sai mutane sun san da wannan application din na gidan rediyon saboda haka ko gari ka ji mun bari za mu yi wasu karatuttuka to kana da iko kai tsaye ka buɗe ka bi mu ta gidan wannan rediyon tun daga farawa har gama Allah ta'ala ya sa mu gama da wannan duniya lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh business.